‘yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe na ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. duka ba wannan a cikin masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwali zan gabatar wannan kamishin da aka kaddamar tana bukatan gyara batun aiki daga jabilan ba zuwa belel wannan aikin ba aiwatar da shi tukuna ba sai an shiga motoci so bakwai ka shiga kwale-kwale so bakwai hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa ɗaya da rabi ana awa takwas. So wannan shi ya kara tunzira mu ma don haka nan muka kai petition na kai wa Senate President da kuma shi Chairman Senate on Public Petition. Al'ummar yankin Arewa maso gabacin Najeriya kenan game da makomar aikace-aikacen sabuwar hukumar raya yankin da gwamnatin Najeriya ta samar. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba miƙe kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba. Madalla Masu ware wakilai a Majalisar Dokokin Najeriya irin su Sanata Ali Indime sun kwashe shekara da shekaru suna fafutukar samar da wani kudurin doka da zai kafa hukumar raya lardin arewa maso gabacin Najeriya. wadda ya kunshi jihohin borno da yobe da gombe da adamawa da bauchi da kuma taraba A da ya biyo bayan yadda wannan yanki ya fuskanci koma baya ta bangarori da dama sanadiyar tarzomar mayakan boko haramun a shekarun baya bayan amincewa da kudurin dokar kafa wannan hukuma wadda aka yi wa lakabi da north east development commission wato ndec a takaice shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba hannu a kan kudirin dokar daga bisani ya naɗa wa hukumar shugabanni kuma gwamnati bisa sahalewar majalisar dokokin najeriya ta zuba mata makudan biliyoyin naira domin fara aikin raya ƙasa ga dangadan aikin hanyoyin mota da gadoji da samar da cibiyoyin kiwon lafiya da ilimi da samar da ruwan sha mai tsafta na daga cikin ayyukan da aka rataya a wuyan wannan hukuma a wani mataki na tallafawa gwamnatocin jihohin wannan yanki domin farfadowa tare da ta tada komaɗan lardin na arewa maso gabacin Najeriya saboda kalubalen da ya fuskanta na hare-haren mayakan Boko Haramun. Aikin gina wasu gadoji guda bakwai akan hanyar Madagali zuwa Mincika da kuma sabunta ita wannan hanya da ke jihar Adamawa na cikin misalan kwangiloli da wannan hukuma ta bayar kusan shekaru uku da suka shuɗe. Sai dai tafiyar hawainiya da waɗannan aikace-aikace ke yi ya fara jefa shakku a zukatan al'ummar jihar ta Adamawa dangane da wannan hukuma ta NEDC wadda aka yi wa shalkwata a birnin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh kalci Kaltume Ali Musa, da farko zan gode ma Allah kuma zan gode wa wannan gwamnati na Baba Buhari yadda ya yi ruwa ya yi tsaki gurin ganin ya kaddamar da wannan kamishin domin mu samu sauƙin rayuwa mu mutane na North East saboda irin hali da muka tsinci kanmu a ciki. To amma a gaskiya wannan kamishin da aka kaddamar tana buƙatan gyara saboda yadda muka je muka ganta a gaskiya tamkar gida ne wanda babu uba a cikinsa. kuma duk gida da aka ce babu uba a ciki kaga wannan gida zai zama babu tarbiyya babu principal kuma babu wata direction to bisa ga wannan abun da muka gani ne ya dan tada mana da hankali yasa muka ce to bari mu kawo kukan mu gurin federal government ko za ta taimaka mana kokarin ganin an yi gyara ni mai magana sunana pastor harrison abednego former deputy leader na gire a legislative council batun aiki daga jabilamba zuwa belel wannan aikin ba aiwatar da shi tukuna ba ta gefen su micika da su madagali can kwanan baya dai an dan taba ayyukan din problem da ake samu shine aiki za a iya ba da shi kwalitin da an bayar a yi aiki da shi ba a cika amfani da shi to maganar hanyar madagali da su micika eh, mu da mun san an dan fara wani abu a gwajin amma ba ƙayatar kamar da muke zato a yi wannan aikin domin al'umma su amfana daga gwajin ba na hanyar jibilamba zuwa belel kuma ban ga wani aikin da aka yi a gwajin ba daga cikin manyan gadojin da aka ce hukumar ta NEDC ta bada kwangilar sake gina su kuma aka yi watsi da aikin akwai gadar kuzum da ta wuro gayandi wadda mayakan boko haram suka lalata a shekarun baya sunana anatu solomon daga jihar adamawa state gadon jabi nomba zuwa bele gadoji guda bakwai wanda muka je aka ce federal government sun yi releasing kuɗi din a yi wa'annan gada gadojin nan ba wanda aka yi ko ɗaya talakoki suna kuka suna wahala da ka shiga moto so bakwai da ka shiga kule-kule so bakwai hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa ɗaya da rabi ana awa takwas kafin ka iso gunda za ka iso har yaushe a cikin wa'annan tafiyan da ake tafiya hanya ba kyau ga gada ba kyau a shiga ruwa a tsallaka da kai a yi wahaloli ana rasa rayuka marasa lafiya mata masu juna biyu ya'ya kanana ana rasa rayuka a wa'annan hanyoyi muna kuka ga fitar gwamnati su zo su taimaka mana an yi ɗayan gadon da aka yi nan mutane suna wahala wannan guraren nan wancan kuma yana nan a santan boko haram wa'anda in ba dalilin sojoji da polis ba mu ana tare da kinnafas ana tare da barayi amma dalilin wa'annan jama'an tsaron da aka ajiye gurin suna ɗan taimaka su tallake da mutane a tallaka da kai a tallaka da motonka rai kamar za ka iya ce ranka karki a hannunka ina ba zai yiwu ba ana wahala muna kuka ga federal government ku zo ku duba wa'annan ayyukan da aka ce an yi su a zo a gani yayi ayyukan suke yanzu haka dai guda daga cikin kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari a jihar adamawa sun rubuta wasikar ƙorafi ga majalisar dokoki ta ƙasa dangane da wannan batu a dakace mu duka da an so inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka madalla masu saurari la'akari da cewa majalisar dokokin najeriya ita ce ta yi uwa ta yi makarbiya wajen kafar wannan hukuma ta nedc yanzu haka guda daga cikin kungiyoyin rajin shugabanci na gari a jihar adamawa sun rubuta takardar korafi ga zauren majalisar tare da nuna rashin gamsuwa da kamun ludayin wannan hukuma sunana honorable abubakar ibrahim gombe ni ne shugaban kungiya na neca north east development commission a gaskiya akwai matsaloli suna tafiya eh an bar lauje cikin naɗi tsakani da Allah abubuwan suna zarce gona da iri mu yan adama ba mu san menene gajiyar ko moriyar wannan commission din ma a gaskiya mu da aka yi ban san wasu jihohin bai Allah ko suna cin gaba sun nuna mana akwai gadoji da suke yi na tsakanin madagali da mincika wanda kuma babu komi da ake a wannan wajen wanda aka yi ma gadon kuzum ne aka yi guda ɗaya wanda shi ma ba wai wani Eh, gada ne mai kwari ba wanda za a ce federal gamman ne ta yi shi gadoji guda takwas ne daga jabi lamba zuwa benin kuma guda bakwai daga ciki gaba ɗaya karyayyu ne ba abin da ake yi mun je du mun zagaya mun gansu so wannan shi ya ƙara tunzura mu ma ka don haka nan muka yi hotuna kuma sannan muka yi petition muka rubuta complaint ɗinmu muka kai wa pcc a nan a fadar jiha a jineta muka sake rubuto kuma wani complaint din na kai wa senate president kuma shi chairman senate on public petition haka kuma uh, speaker da kuma chairman committee house of representative on public petition shi duk mun kai mishi sannan mun kai national human rights commission tsakani da allah wanda ofis ne da ya kamata an ce development wanda kuma an yi ta ne don ta dan kawar mana raɗaɗi da kuma ci gaba ta kawo mana shi da kuma bunƙasa tattalin wani arzikinmu da ya da sauransu abubuwa na tallafi wanda ko ɗaya ba mu gani a ciki babu abu guda ɗaya waɗanda za su iya su tabbatar mana shi cewa sun yi shi. To dangana da wannan batu abokin aiki Salisu Lado Garba ya nemi jin ta bakin shugabannin wannan hukuma ta NEDC amma sun ki cewa ofam har ma kakakin hukumar wata mai suna naomi chibok ta ce da shi ya leƙa shafin su na intanet akwai bayanai dalla-dalla dangane da aikace-aikacen hukumar to amma ko da wakilin namu ya leƙa wancan shafi nasu na intanet bai ga komai ba dangane da abin da ya shafi waɗancan aikace-aikace da ake korafi a kansu. An saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu babu ɗiraraita, da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata